national Champions Cup a jiya kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta sha kashi a hannun Roma da kwallo uku da biyu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a safiyar yau ta samu nasara kan Manchester United da kwallo ɗaya mai ban kaushi yayin da PSG a yau din ta sha kashi a hannun Juventus da kwallo uku da biyu. Manchester City ko ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne da kwallo hudu da ɗaya. a yayin da muke hada wannan labari na wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta inter milan suna nan suna barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta baya munich inda suka tafi hutun rabin lokaci inter milan tana da kwallo biyu baya munich tana nema har ila yau a yau za a buga wasan neman shiga gasar cin kofin zakarun turai europia na shekara 2017 zuwa 2018 wanda za a yi shi nan gaba ga kaɗan daga cikin wasannin da za a buga da inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta olympiacos panthers za su fafata da da yayin da dinamo zagreb ko za su fafata ne da greenland yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta australia wing za su fafata da limassol yayin da csu cranbrook za su fafata da esc milan sai kungiyar kwallon kafa ta dinamo bucharest za su fafata da atlantico bilbao ita ko stormgrass za su fafata ne da fanabace aik solna za su fafata da sporting braga wasan sada zumunci da aka buga kuwa a tsakanin club da club a jiya kungiyar kwallon kafa ta Bolton Albion ta sha kashi a hannun West Bromwich da kwallo ɗaya mai ba. Extremadura kuwa ta sha kashi ne a hannun Real Betis da kwallo uku da biyu a bugun da ta sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya. Victoria ta samu nasara a kan Sporting CP da kwallo uku da babu. Bar City kuwa ta samu nasara ne a kan Bristol Rovers da kwallo ɗaya mai ban haushi. Bolton Town kuwa ko da daɗi ba hannun Leicester City da kwallo ɗaya da biyu ban haushi. Bradford City ta sha kashi a hannun Newcastle United da kwallo hudu da babu yayin da Atlantica ta doke Lille da kwallo ɗaya mai ban haushi. RM Castina rm castella kuwa ta sha kashi ne a hannun liganes da kwallo biyu da babu yayin da field town ba ta da ba a hannun udinese da kwallo biyu da ɗaya az alkama kuwa ta lallasa malaga ne da kwallo uku da nema a fannin saye da sayarwa yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta cimma da yarjejeniya kan sayan dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta monaco mai suna thomas lemar a kan zuzurutun kudi fan miliyan 45 everton ta sake kunno kai a karo na biyu don ganin ta sayi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta swan city mai suna boston inda ta taya shi a kan miliyan 45 liverpool da arsenal sun jera su wajen zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta real madrid karim benzema in har kungiyarsa ta real din ta yanke shawarar za ta rabu da shi a kakar wasan bana garvel ya ki amincewa da ya koma kungiyar kwallon kafa ta arsenal wanda ta mai tayin ya mai gurbin alex sanchez a club din ita ko kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta ce tana da kwarin gwiwa wajen sayan dan wasan gaba na gefe na kungiyar kwallon kafa ta real madrid gary bell in har kungiyar ta real madrid sun cirma yarjejeniya wajen sayan dan wasan gaba na monaco mai suna mumbai dan shekara 18 pep guardiola ya ce kungiyarsa ta manchester city tana da karfin arzikin da za ta goga da kungiyar kwallon kafa ta real madrid wajen sayan dan wasan monaco mai suna mumbai a kakan wasan bana. Coutinho ya buƙaci ƙungiyarsa ta Liverpool da ta sake shi koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona inda Barcelona ta taya shi akan kwan miliyan 72. daga ƙarshe ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG ta ce tana da ƙwarin gwiwa wajen sayan ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa na barcelona mai suna neymar inda ta zuwa masa zunzurutun kuɗi har fam miliyan 160 da kungiyar ta PSV ta ce za ta kammala wannan ciniki nan da sati biyu masu zuwa huta lafiya.